15 ga watan Agusta na shekara 2017 a yau za a fara gasar cin kofin kasa da Premier League na kasar Ingila wanda yake ba da dama wa wasu kungiyoyin shigowa gasar ta Premier mai taken Championship na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin mako na daya ga yadda wasan za ta kasance inda kungiyoyi 20 za su kece raini a tsakanin su. kungiyar kwallon kafa ta leeds united za su fafara da kungiyar kwallon kafa ta fulham ne yayin da brentford za su karbi bakuncin bristol city kungiyar kwallon kafa ta bramsland za su fafata ne da nottingham forest yayin da millwall za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta ipswich town ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta hull city za su karbi bakuncin wolverhampton ne middlesbrough za su gwabza da kungiyar kwallon kafa ta bolton albion Derby County ko za su barje gumi da Bristol North End ita ko kungiyar ita ma kungiyar kwallon kafa ta Cardiff City za su barje azumi da Sheffield United yayin da Birmingham City za su karɓi bakuncin Bolton Wanderers. Reading a gida za su wafata da Aston Villa ne za a buga wasannin ne da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad. Har ila yau a yau din za a ci gaba da wasan cin kofin kalubale na kasar Ingila wato FA Cup na shekara 2017 zuwa 2018 na kasar ta Ingila. Ga wasan da za a fafata a yau din kungiyar kwallon kafa ta Waltham Polis za su fafata da Romania, ita kuwa Radford za su fafata da Boston Town. Kungiyar kwallon kafa ta Eric Tam za su fafata da Rochester United yayin da Liverpool Green za su fafata da Edgeware Town. Shi ma za a fara fafata wasanni da misalin karfe bakwai saura bakwai da minti arba'in da biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad. Daga bangaren wasan da za a buga a yau kuwa za mu karkata akalan labarin wasan namu zuwa bangaren saye da sayarwar 'yan wasan kwallon kafa na duniya. Kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta ce ta cimma yarjejeniya tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund don cinikin dan wasan gaban Borussia Dortmund Usman Dembele dan shekara 20 da haihuwa kan kuɗi fan miliyan 90 domin mai gurbin dan wasan gaba na Barcelona da ya koma kungiyar kwallon kafa ta PSG wato Neymar. ita gwagwayar kwallon kafa ta manchester city tana shirin zawarcin dan wasan gaba ne na kungiyar kwallon kafa ta arsenal mai suna alex sanchez inda ta ware kudi harfan miliyan 60 domin sayan dan wasan kafin rufe cinikayyar 'yan wasa na bana sai dai tuni mai horar da kungiyar kwallon kafa ta arsenal asan wenger ya bayyana cewa ba zai sayar da dan wasan wa wata kungiya take taka da a kasar ingila ba shi ko jagoran 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta liverpool wato captain ɗinsu jordan hernandez ya ce zai yi kokari wajen jayo hankalin dan wasan tsakiyar sunan Philip Coutinho dan shekara 25 da haihuwa dan kasar Brazil domin ya ci gaba da zama kungiyarsa ta Liverpool din inda kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta nuna sha'awar sayan dan wasan a bana shi ma dan wasan ya nuna bukatar sa na koma kungiyar ta barcelona sai dai hukumomin kungiyar su bayyana cewa ba za su sai da dan wasan ba a kasar ingila ma kungiyar kwallon kafa ta arsenal tana zawarcin sayan asensu dan shekara 21 da aihuwa na kungiyar kwallon kafa ta real madrid wanda ya jefa kwallo na uku a wasan da kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta yi a tsakiyar makon da ya wuce da tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta barcelona wanda suka sha barcelona kwallo uku da daya a gasar super cup shi ko wakilin riyad mahrez na kungiyar kwallon kafa ta leicester city ya buƙaci kungiyar roma da ta ƙara kaimi wajen ganin ta saye dan wasan akan kuɗi fan miliyan 40 tuni dai dan wasan ya nuna sha'awarsa na ci gaba da zama a kungiyar kwallon kafa ta leicester city daga ƙarshe zalatan ibrahimovic ana sa ran zai da kawo ci gaba da motsa jini a kungiyar kwallon kafa ta manchester united nan da awa 24 mai zuwa bayan raunin da ya samu wanda ake tunanin dan wasan zai sake rattaba hannu a kungiyar kwallon kafa ta manchester united din bayan ya karkare kwantirakinsa na shekara daya a bana huta lafiya